bismilla zan farawa ya bismilla zan farawa komi za ka yi kai bawa ce bismilla ya rahama Iliya shi ne shugaban tawaga da ta ƙunshi matasa da yara ƙanƙana da ke biyarsa waɗanda suke zagaye unguwa-unguwa gidaje-gidaje suna wannan al'ada ta tashe inda suke samun kyaututtuka daga masu gidaje a cikin annishuwa da kuma ƙayatarwa inda suka bayyana cewa sun gaji wannan al'ada ne daga kakanninsu. Ita wannan waka ita ce kamar gida-gida inda muka je inda muka san tsoho na zuwa tun yana raye. to nan ne muke zuwa sai mu yi ta ana ba mu sadaka amma sai ta azumi ya kama in ya kwana sha biyar muke zuwa gida gida gida muna inda tsoho ke zuwa mu je duk mu ke garin nan kuma haku zuwa kwana goma sha biyar tun ana tsohon gari waya mu suka hukumar ta zo gare mu. Sai dai wannan al'ada ta bambanta da yadda ake tsara tashe a wannan zamani. Sai mu so ka ba ko gane ba in muka so ka ba sai mu shirya ta mu tsara ta da kyau kamar ka tsara zana sai mu nan tsaka sai mu yanka waya eh, sai mu sa kawo balaluwa to da inda muka je ita ce mu cewa ta mana wasa da ita sai mutane na jin daɗi suna dariya. A cewar Iliya a lokacin da da kakanninsu suke gudanar da tashan ba kamar wannan lokaci ba da mutane suke tsuke hannun kyauta. Ga da mutane suna alheri sosai ana samun kuɗi matuka yanzu kamar misalin ɗaya rana abin da za a samu gada yanzu sai a yi wajen kwana biyu ko uku sannan a haɗa ba. ɗaya rana aka yi ta sai a samu jika ashirin sama da jika ashirin yanzu ba a samu saboda mutanen dan alherin ya ya janye kwarai bai a wuce a samu jika goma ko ƙasa da jika goma ma yanzu A hali yanzu dai waɗannan iyalai suna ci gaba da karɓar jama'a da suke buƙatar a koya musu wani al'ada ta tashe, wadda tana ƙara ƙarfafa taimakon juna da kuma jin ƙai. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu.